Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma tashar alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Juma'a 17 ga watan Agusta shekara ta 2018. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Safirin Sada dangi da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai. Wasu giggan tsofaffin shugabannin hukumomin tsaro sha biyu na Amurka sun yi wa shugaban Amurka Donald Trump taron dangi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ba da sanarwar cewa an ɗage shirin da ake gudanarwa da ake gudanar da gagarumin faretin soja wani minista na kasar turkiyya ya ce kasarsu ba za ta yi wata-wata ba wajen mai da martani nan take muda amurka ta kuskura ta saka mata wani sabon takunkumi to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji rundunar wanzan da zaman lafiya ta jihar filato ta ɗauki matakan ganin an gudanar da bukukuwan sallah lami lafiya matakan da muka sa shine checkpoints ɗinmu da kuma gun locations ɗinmu mun sake posting ɗinsu da sojoji don a tabbatar cewa ba a samu matsala ba haka kuma za ku ji cewa hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta najeriya ta tura jami'ai dubu talatin da biyar don kula da manyan hanyoyi a kwanakin murnar babbar sallah da za a yi ranar talata mai zuwa jami'an da suka hada da cikakkun ma'aikata da na sa kai tuni sun fara wannan aiki daga nan kuma za mu duba aikin da rundunar sojojin sama ke yi don samar da zaman lafiya a jihar zamfara sai kuma shirin duniyar amurka da muhammad lalo zai gabatar mana daga baya kuma za mu kawo muku wasu daga cikin ɗimbin sakonnin da ku masu waro kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin mu kai ga rahotannin namu sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu giggan tsofaffin shugabannin hukumomin tsaro sha biyu na Amurka sun yi wa shugaban Amurka Donald Trump taron dangi. Suna la'antar shi kan matakin da ya dauka na soke alfarmar sanin asirran kasa da ya cire wa tsohon shugaban hukumar CIA John Brennan shekaran jiya Laraba. a cikin sanarwar da suka bada jiya alhamis mai dauke da sa hannayen tsofaffin jigogin tsaron kasar da suka hada da tsofaffin shugabannin ita kanta cia guda shida da wasu tsofaffin mataimakan shugabannin cia guda biyar da kuma wani tsohon shugaban hukumar tsaro ta kasa sun ce matakin da shugaba trump ya dauka akan brennan da kuma barazanar daukar makamancin matakin da ya da yake akan wasu tsofaffin jami'ai baya da wata alaka da zancen kowa ya yi cancanta ya samu masaniya game da asirran ƙasa illa kawai magana ce da ta shafi 'yancin faɗar albarkacin baki. A can wani gefe kuma wani kwamandan sojan ruwa na Amurka da ya jagoranci sojan da suka je suka kashe tsohon madugun kungiyar Alka'ida Osama Bin Laden ya fito fili yana neman shi ma shugaba Trump ya soke tasa alfarmar ta sanin asirran kasar. A wasikar da ya aika wa shugaba Trump wacce aka wallafa a jaridar Washington Post, Admiral Mirtaya William McRaven ya ce raba shi da wannan alfarmar zai kasance kamar wata karramawa ce da za a yi mishi. a halin yanzu kuma ma'aikatar tsaron amurka ta ba da sanarwar cewa an ɗage shirin da ake na gudanar da gagarumin faretin sojan nan da shugaban na amurka donald trump ya buƙaci a shirya har aƙalla zuwa shekara mai zuwa wani kakakin ma'aikatar ta pentagon mai suna kanan robert manning ya faɗa jiya alhamis cewa a da mun so shirya wannan faretin ne a ranar goma ga watan nuwamba wannan shekara ta 2018 amma yanzu mun dakatar da shi sai shekara mai zuwa ta 2019 mu gani ko zai yiwu Jinkirta faretin na zuwa ne a daidai lokacin da kafofin watsa labarai ke ba da rahotannin cewa makudan kudaden da faretin zai lakume sun tashi daga dala miliyan 12 zuwa dala miliyan 92 na Amurka. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Wani ministan kasar Turkiyya ya ce kasarsu ba za ta yi wata-wata ba wajen mai da martani nan take muddin Amurka ta kuskura ta saka mata wani sabon takunkumi wajen ita Turkiyya na tsare da wani fadan Krista a hannunta. Kamfanin dillancin labaran Anadolu ya rubuto ministan ya ruwaito ministan ciniki na Turkiyya Rusar Benkan yana cewa tuni suka riga suka fara aiwatar da wannan martanin kamar yadda kungiyar ciniki ta duniya WTO ta shata. A jiya ne aka ji sakataren tilmalin Amurka Stephen munchen yana bayyana shirin Amurka na kakaba wa Turkiyya karin matakin matakan kuntatawa idan ta ci gaba da tsara wannan fadan na amurka mai suna pastor andrew brunson wanda ya fi shekaru 20 yana zaune a can turkiyya wanda kuma hukumomin kasar ke zargi da cewa shi magoyin bayan fetullah gulen ne wato mutumin da turkiyya ke zargi da cewa shine jigon kitsa makircin juyin mulkin da aka so a yi a kasar a shekarar 2016 'Yan sandan kasar Isra'ila sun yi wa Firaministan kasar Benjamin Netanyahu tambayoyi a binciken da suke yi na zargin da ake mishi na cin hanci da rashawa. 'yan sandan sun isa gidansa a safiyar yau juma'a inda masu zanga-zanga har sun fara bore akan firaministan suna dauke da katuwar tuta wadda aka rubuta minista mai aikata laifuka an yi wa netanyahu tambayoyi ne akan ko ya goyi bayan dokokin da suka ba kamfanin sadarwa na bezek wasu damarmaki a musayar wallafa labaransa da matarsa a shafukan watsa labarai na kamfanin daman dai 'yan sanda sun zargi Netanyahu da aikata wasu laifuffuka biyu na cin hanci da rashawa. Prime Minister da ya musanta aikata wa kowane irin laifi inda ya watsar da zarge-zargen akan yarfan 'yan jarida. Kasar Afghanistan na zargin asibitoci a makwabciyarta Pakistan akan ansa da kuma ba mayakan Taliban waɗanda suka ji ciwo magani a sanadin raunuka da suka samu a cikin fadace-fadacen da suka gudana kwanan na a garin Ghazni da ke kudu maso gabashin kasar ta Afghanistan. Haka kuma shugaba Ashraf Ghani a yayin da yake jawabi a wani taron jami'ai, malamai da mazauna garin na Ghazni a ranar yau Juma'a ya kara da cewa mayakan sun fito ne daga bangaren iyakar Pakistan don shiga cikin fada din Gani ya ziyarci garin kwanaki kaɗan bayan da mayakan Afghan tare da goyon bayan sojan Amurka na sama suka fitar da 'yan tawayen daga garin na gazni Gani ya tabbatar da cewa babban hafsan sojan Pakistan, General Kamar Javed Bajwa, ya ba shi tabbacin cewa ba za a kyale fadace-fadacen kan iyakoki su ci gaba da faruwa ba. Safiyar ta sada so dangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To za mu fara bude taskar rahotannin namu ne daga jihar Filato inda rundunar wanzar da zaman lafiya ta ɗauki wasu matakai domin tabbatar da ganin an yi bukukuwan sallah lami lafiya kamar yadda za ku ji a rahoton Zainab Babaji. rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar plateau ta ce ta sanya ingantattun matakan tabbatar da an gudanar da bukukuwan babban sallah lafiya kakakin rundunar tsaro na special task force a jihar plateau manjo umar adam ya ce rundunar ta jibge jami'anta musamman akan hanyoyi da wuraren da ta san akwai matsalolin tsaro to wato matakan da muka sa shine kaman checkpoints dinmu da kuma gun locations dinmu mun sake enforcing dinsu da sojoji don a tabbatar cewa ba a samu matsala ba kuma kamar motoci da suke shigowa suke fita su ma dai mun sake kara bincike a kansu barai da gaske saboda mu tabbatar ba shigo da wasu makamai da ire-irensu da za a zuwa amfani a cutar da mutane ba kuma bacin haka akwai wato kamar sojojinmu da fasinal ɗinmu da suke fararen kaya wa'anda ya kasance mun zuba su su ma suna patrol kuma suna hautsina ne a cikin mutane kuma suna turo mana da abin nan information intelligent information wanda muke amfani da shi don mu tabbatar da an samu zaman lafiya duk wanda yake shirya wani mugun abu wanda zai daga hankalin mutane kuma ya lalata shi wannan biki da ake yi bikin gani sai mu yi arrestin din shi mu kuma mika shanun 'yan sanda saboda a samu a yi prosecuting din shi. A halin da ake ciki kuma jama'a na koka tsadar dabbobi da ake yankawa musamman a wannan lokaci na sallar layya. A cewar Alhaji Shehu Abdulkadir wanda a baya yake yanka sa don yin layya bana dai ba tabbas. To tsakani da Allah dai banan dai ba tabbas fi sabilillahi. To dalili kuma tsadar rayuwa ta yi yawa. Dalilin da yasa na ce tsadar rayuwa ta yi yawa al'amura sun canza ba kamar yadda muka saba da su a baya ba gaskiya a baya mun samu sauƙin rayuwa dabbobin nan suna da sauƙi gwargwado in kana ɗan ƙaramin kuɗinka kana iya zuwa kasuwa wurin sayan dabbobi ka sayi dabba mai sauƙi wacce kuma ta kai ailayyen da ita to amma sabanin wannan lokaci na baya da wannan halin da muke ciki yanzu gaskiya abubuwa sun canza kunci yi yawa dan Allah ya kamata a dubi Allah a dubi girman Allah wannan hali da bayin Allah suke ciki a taimaka a sama musu sauki ita wannan gwamnati da take ci a yanzu Shugaban kasuwar dabbobi na garin Bukur a nan jihar Filato Alhaji Bala Muhammad ya ce karanci da tsadar dabbobin bai rasa nasaba da matsalar tsaro a jihar. Yanzu haka saboda wannan abubuwan da suke faruwa ba ma samun dabbobi masu yawa saboda haka dole ne farashin su ya tashi. Kaman bara mukan samu saniya ta dubu tamanin da biyar dubu casa'in madaidaiciya wanda za ka iya laye da ita. Amma yanzu a wannan karan saboda karancin dabbobin sai ka nemi daga 120 zuwa sama. A wata sanarwa da hukumar kiyaye hadura ta ƙasa a nan jihar Filato ta aike wa manema labarai, ta ce hukumar ta kafa kotun tafi da gidanka don hukunta masu laifi da suka hada da tsananin gudu, rashin lasisin tukin mota, rashin da'a a kan hanya da dai sauransu. Sanarwar ta kuma hori matuƙa mota da su tabbatar tayar su tana da kyau don kaucewa haɗari musamman a wannan lokaci na sallah. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Oh. ta wani haka yake a gaida Zainab Babaji. To daga batun tsaro kuma sai batun zirga zirga sallah da kuma kiyaye hatsara a fadin Najeriya inda hukumar da alhakin hakan ya rataya akan ta dauki mataki. Nasir Adamu Hikaya yana dauke da karin bayani. Hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta Najeriya ta tura jami'ai dubu talatin da biyar don kula da manyan hanyoyi a kwanakin murnar babbar sallah da za a yi ranar talata mai zuwa. Jami'an dai da suka hada da cikakkun ma'aikata da na sa kai tuni sun fara wannan aiki ta hanyar duba lasisin tuki, lafiyar tayu, hana gudun tsiya da sauransu. Hukumar ta ce ta tura jami'an don kula da sassa masu tsautsayi arba'in da biyar kan hanyoyi kamar Akwanga lafiya zuwa Makurdi, Jos Bauchi zuwa Gombe, Sokoto Tambuwal Jega zuwa birnin Kebbi, Katsina Kano zuwa Wudil, Dutse Azare zuwa fataskum da kaduna saminaka zuwa jos ko kuwa abuja kaduna zuwa kano wanda tagwayen hanya nema da kuma irin makurdi turfo obolo badun da ogere da shagamu ma sun samu irin wannan jami'a da sauran manyan hanyoyin na najeriya shugaban hukumar kiyaye hatsuran babboyi oyayemi na nuna damuwa da yadda manyan motoci kan taimaka wajen samun miyagun hatsura 90% of the trucks we have today are 20 years of age is a major fiye da kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da suke zirga-zirga kan titunan najeriya sun shekara ashirin da kerawa da haka sukan haddasa hatsari suleiman zaki jami'in kungiyar direbobin manyan mota ne ya nana ta fashin baki kan yadda motocin ke aiki da kuma yadda ake bukatar direbobi su rika hutawa. Mun yawo kasashen duniya da yawa mun gani duk inda direba ya kaman awa biyar yana tafiya wajibi ne a tilasta shi ya je ya huta. domin ga wadda bai san me ake kira babban mota ba da babban mota da jirgin sama dukkan su aiki ɗaya ne wato abinda suke amfani da shi ne shine wuta ruwa mai iska da hydraulic don dukkan su ba su da emergency kuma abu ne mai wahalan gaske duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa ba yadda za a yi su iya taka burki su tsaya ai mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so ai yana daga cikin abin da mutum zai yi ya samu hutu ma wani abu ne dole in kai tafiya ka je wani gari dole ka biya wurin da zaka kwanta ka samu miƙewa ai in ka lura su drobin a takura suke su zo su yi tuki nesa kuma su zauna a cikin motan su yi bacci ganganci na ɗaya daga manyan dalilan da kan haddasa hatsari a titunan Najeriya. Hakanan da sanya shingayen 'yan sanda a inda ba a yi tsammani ba. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Sakandami kanan zaki lalla raba mai mota, dodo kanan yaro da ya san kalife yana laraba. Sanyi godo, godo da bawa da mamba na kullum. Sigil da bawa da di bale ka kere lala. Allah di kan direba in ba mota. Kai Allah di kan ka ba wa baban biyanta kanan Ali. To madalla a gaida Nasir Adam Ali Kaya. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya ya yi ƙarin haske bisa yakin da suke a da 'yan bindiga jihar Zamfara da ma irin makaman da suke amfani da su. Daga birnin tarayya Abuja ga Hassan mai na kaina. babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya ce kawo yanzu aikin kawar da 'yan bindigar jihar Zamfara na tafiya kamar yadda suka tsara. Wuraren da muke shawagi muna iya ganin me yake gudana a ƙasa, su ma kuma yanzu sun sani. tunda duk lokacin da suka fito da ah, mashin motorcycle nasu babur suna hawa ba abin da ba mu gani a sauran wurare da suke ko a cikin waɗannan eh, jejin da suke su bubu da sauran wurare duk da motoci na samun wahalan shiga mu ba mu da wannan abin ne za mu iya gano su kuma mu ɗauki mataki a kansu babban hafsan ya ce suna ɗaukar matakai wajen kiyaye lafiyar fararen hula farko muna da jiragen mu da za su ba mu za su ba mu picture na me yake faruwa a ƙasa su nuna mana abin da ke faruwa a ƙasa za mu fahimci wannan a waɗannan ƙauye ne ko manoma ne suna noman su mun sani kuma wannan abu jirgi yana tura shi wajen headquarter wajen da muke wanda nan take za mu ga me yake faruwa kuma mun san waɗanda suke eh, kan waɗannan eh, babura da bindigogi a jikinsu. Dangane kuma da irin makaman da suke amfani da su a zamfara, eh, Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi ƙarin bayani. To makamai da muke amfani da shi muna makamin da ya dace da irin makamin da su ma suke amfani da shi. Saboda akwai level level na makamai. akwai kaga kamar misali ba za mu ce ma mun yi using bomb ba ah, amma muna da wanda abubuwan da ah, daga lokacin da muka fara zuwa yanzu suna kawo mana ah, result ɗin da muke so sakamako mai kyau mm, kamar kanon kamar kano muna izin saboda suna da manya-manyan bindigogi wato wani harshashi ne wanda shi bai kai level ɗin da muke yi kaman a north east wajen da 'yan boko haram suke ba amma kuma zai iya tabbatar da cewa ya kare mutuncin wanda za a je a kashe kuma waɗannan abubuwa da muka yi kamar yadda na ce ma nan tun daga ranar 31 ga watan julai zuwa yanzu muna da kyakkyawan fahimtar nasarar da muka yi kuma za mu ci gaba duk wanda yake tsammanin mun zo ne na kwana biyu mu tafi you know zai sha mamaki ah, ranka da idan muka duba misali irin yawan jiragen yaki da kai a katsina don naga kamar su mi-35 da augusta helicopter da makamantansu hakan nan idan muka duba yawan kayayyakin yakin nan mm. kana ga abubuwan nan bu su wa tun da yakin ne na cikin gida ba na kasan waje ba a ai duk wanda ko da rai ɗaya ne aka kashe za mu ɗauki duk wani abin da yake hannu mu tabbatar da cewa mun kare rai ɗaya nan kuma kamar yadda na ce duk wanda yake tsammanin mun zo na ɗan ƙaramin lokaci ne za mu koma to zai sha mamaki. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wai ka ji kidin mutuwa mai ban sai soja. Kun ji kidin mutuwa mai ban sai soja. Don wata Wai kun ji To madalla a gaida Hassan mai na kaina. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma agonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wata mata da ke gab da kafa tarihin zama musulma ta farko ba amurkiya wacce za ta yi wakilci a majalisar dokokin amurka sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo a halam jabara daga birnin chicago na jihar illinois ta fito kimanin tafiyar sawa'i shida daga birnin detroit da ke jihar michigan hakan na nufin bata da damar yin zaben fidda dan takara na jiha da aka yi a jihar ta michigan to amma zaben da aka yi na fidda dan takarar jam'iyyar democrat a zaben dan majalisa da zai wakilci gunduma ta sha uku a majalisar dokokin amurka na da matukar muhimmanci a gare ta dalili kenan da ya sa ta yi tukin sawo'i shida domin ta je ta mara baya ga gangamin yakin neman zaben rashida talib a ranar zaɓe. as a muslim american as an arab american as a palestinian american A matsayina na musulma 'yar kasar Amurka, balarabiya kuma ba Amurka, 'yar asalin Falasɗinu, na zama ita, ta zama ni. Takarar da Rashida ke yi na da yiwuwar ta kafa wani muhimmin tarihi a ɗaukacin Amurka, musamman ma ga mata musulmi da ke ƙasar, waɗanda suke kallon wannan lamari a matsayin wata dama da za ta buɗe musu ƙofar da za a dama da su a fagen siyasa Amurka. Kamar yadda Rashida ta faɗa. getting the text messages from young girls. Uh, I just got one from New York like, hi, you don't know me. My name is Homa, but like. Kawai ina samun sakonni ta wayar salula daga mata matasa. Uh, Yanzu haka ma wani sako ya shigo daga jihar New York wadda ta aiko da shi tana cewa sani da kokari. Ko da shike na san baki sanni ba amma suna na Homa kuma ina so ki san cewa muna jin labarinki daga nan birnin New York. lamarin yana taɓa mani zuciya kawai sai in ji farin ciki gaskiya wannan abu ya yi kyau sosai like just thinking like oh my god this is so wonderful so it's really cool ga yadda ahalam take kallon rashida a matsayin abin koyi rashida is a woman who cares about the people at the grassroots level ta gina wa matasa masu tasowa kwarin gwiwa waɗanda suke son tsayawa takara ta fito mana da waɗanda ba su taɓa yin zaɓe ba ba wai matasa kaɗai ba amma waɗanda ba su taɓa yin zaɓe ba kuma 'yan ƙasar amurka ne har ma waɗanda aka haifa a nan da ba su taɓa zaɓe ba saboda su ba su yarda da gwamnatinsu ba um, waɗannan masu kada ƙuri'a su suka ba rashi da damar samun nasara wani batu da ita da magoya bayanta suka gano bayan da suka yi dakon sakamakon zaɓe wanda aka kusan yin kankankan. If Detroit's website is to be believed, we've won this race. Idan za a yarje wa shafin yanar gizon Detroit, mu muka lashe wannan zaben. Duk da cewa murnar sakamakon zaben ya mamaye zuciyarta, Rashida ta yi amfani da wannan dama ta nuna muhimmancin wannan nasara mai cike da ɗimbin tarihi ga iyalanta. Ina so na gode wa mahaifiyata wacce ke can yamma. Yanzu safiya ce sosai amma suna gaban talabijin suna jira. Kakata da 'yan uwan mahaifiyata da kawunnaina a Falasɗinu suna zaune suna kallon jikarsu ta lashe zaɓe a ƙasa Amurka. Dama dai wannan zaɓe na fidda ɗan takarar jam'iyyar shine shinge kaɗai da ke gaban Rashida kafin ta shiga majalisar dokokin ta Amurka a matsayin wakiliya. domin ba ta da abokin hamayya daga jam'iyyar republican a zaben da za a yi a watan nuwamba wanda hakan ke nufin tamkar kamar ta lashe zaben ne wannan dai wani batu ne da musulmi da dama a nan amurka suka zuba wa ido da kyakkyawan fata akwai yiwuwar a samu ƙarin ire-iren 'yan takara irin su rashida nan ba da jimawa ba musulmi na farko da ya fara zama wakili a majalisar dokokin amurka shine keith ellison daga jihar minnesota wanda ya shiga majalisar tun a shekarar 2007 To a wani labari na daban a nan Amurka ana ci gaba da jimamin rasuwar shahararren mawaƙin nan Aretha Franklin. Lamarin da ya jefa masoyanta a Amurka da sauran sassan duniya cikin yanayin alhini. Ta rasu ne tana mai shekaru 76. A jiya Lamis Franklin ta rasu a birnin Detroit inda ta kwashe tsawon lokaci tana jinyar cutar daji ko kuma kensa a turance. A wani gidan masu jinyar cututtukan da likitoci kan ayyana a matsayin waɗanda ba za a warke ba. franklin ta fara waka ne tun tana 'yan shekaru 18 amma ta samu babban budinta ne a shekarar 1967 daga cikin waƙoƙin da suka sa ta karɓu a idan duniya akwai waƙar respect da kuma a natural woman ta kuma shahara ne a fannin waƙoƙin bege da neman 'yanci da kuma na soyayya masu aro da aka kawo ƙarshen shirin duk duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu a makafin nan a madadin safinatu sada su dangi da hafsat dan mai soro da yusuf harande da ibrahim jirmai da kuma ken farabaw sai julie leathers gresham da ta hada shirin baki ɗinsa ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla a gaida Muhammad yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku su kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sufiyan Gumel zangon daura ya ce Assalamu alaikum VOA. Ikirarin da Mejo Almustafa ya yi cewa rikice-rikicen da ke faruwa a Najeriya akwai sa hannun wasu manya wanda maganar abin dubawa ce. Sai kuma sako daga Umar Lawal dan Fulani jihar Zamfara ya ce na gode VOA Hausa. Hakika karin wa'adi da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi na ci gaba da aikin yi wa mutane rajista har na tsawon mako biyu. a ƙasa ta najeriya hakan abu ne mai kyau da fata jama'a za a gaggauta a yi rajista domin katin ka shine damar ka ta ƙarshe sai kuma sakon haɗin gwiwa daga kadura da gaga ɗan fulani warji da shehu kashalla kafisa ana zikiri daga jihar bauchi sun ka ce assalamu alaikum biyu hausa muna adar allah ya kamu na ƙarshen wannan cutar ta kwalara kuma waɗanda suka kamu da shi allah ya kamu su sauki amin summa amin sai kuma sakon haɗin gwiwa daga aminu adamu malam madori da ali ubali malam madori da nafi'u muhammad kamfala a jihar jigawa inda suka ce assalamu alaikum murya amurka da allah ku ba mu dama mu yaba wa mukaddashin shugaban kasar mu najeriya yemi osinbajo a bisa umarni da ya bada na yi wa rundunar tsaro ta sars garan bawal duba da yadda ake zargin wannan rundunar da cin zarafin al'umma sai kuma sakon mu na karshe ya fito daga bapa haruna bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce da allah gwamnonin najeriya ku biya biyan ma'aikata albashi don su yi hidimomin sallah su da iyalansu cikin walwala. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Gaggan tsofaffin shugabannin hukumomin tsaro sha biyu na Amurka sun yi wa shugaban Amurka Donald Trump taron dangi suna la'antar shi kan matakin da ya dauka na soke alfarmar sanin asirran kasa da ya cire wa tsohon shugaban hukumar CIA John Brennan shekaran jiya Laraba. A halin yanzu kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta ba da sanarwar cewa an ɗage shirin da ake na gudanar da gagarumin faretin sojan nan da shugaban na Amurka Donald Trump ya buƙaci a shirya har akalla zuwa shekara mai zuwa. Wani minista na kasar Turkiyya ya ce kasarsu ba za ta yi wata-wata ba wajen mai da martani nan take, muddin Amurka ta kuskura ta saka mata wani sabon takunkumi, wai don ita Turkiyya na tsare da wani fadan Krista a hannunta. 'Yan sandan kasar Isra'ila sun yi wa Firayim Ministan kasar Benjamin Netanyahu tambayoyi a binciken da suke yi na zargin da ake mishi na cin hanci da rashawa. To madalla. kafin mu yi sallama muna taya rabi yahaya abdullahi magajin rafin gumal ɗaurin auren yarsa khadija da angonta kabir muhammad muhammad wanda za a yi gobe asabar da misalin karfe goma sha biyu na rana a fadar mai martaba sarkin gumal allah ya sa a yi lafiya ya kuma ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba to masu raro anan miki karkashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe muku layukan wayanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku duk da yake da yau ba wani abu da muke magana a kai takamaimai za ku iya kira ku faɗi duk wasu abubuwa da ke ce muku tuwa ƙwarya yanzu a madadin safira ta sada so dangi wadda ta taya na gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya ba da umarni da ma injiniyar mu ta tian wang ni sarfil hashim gumel ke cewa sai mun sake dawowa in an jima amma kar ku kashe rediyonku domin usman na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.